wani irin shawara ne likitoki ke bai ma mata domin gudanar da lafiyar cikinsu? Kamata ya yi mace ta samu kulawa daga kwararru ta kan yi wa ungozuman likita euh, aikin su ne kuma nauyin yara ta ne a kansu na kula da matar tun ciki har zuwa haifuwa ma'ana bin ci gaban juna biyu wannan juna biyu na da wata biyu shin mahaifar na da girman wata biyu ko girman wata hudu ko shida ne in girman wata hudu biyar ko shida ne kenan akwai wani abu ko tawaye ne ko yaran da ke da rauni da halitta kin ga sai da kulawa da babu isasshun ungozumai ko yanzu ma babu wa'anda za su kula da mata da yara balle ma akan abin da ya shafi kula da haifuwa akwai matsalolin da za ta iya samu bayan ta haifu. To bayan haifuwa ma a kula da macen don ganin in ba ta da wata matsala tana iya kamuwa da wata cuta da ake kira infection ta haifu lafiya ta je gida bayan sati ɗaya a ce ta rasu balle a cikin zamantakewar mu daga an ga ka haihu kowa sai ya zo mahaifar nan buɗe take mace na cikin hatsari ne har zuwa kwanaki arba'in shiga da fita na jama'a da takalmi ana iya samun kwayoyin cuta kunga in ba tsafta cututtukan na iya shiga mahaifar a za ta iya kamuwa da cutar da ake kira septicemia ta haifu lafiya daga baya ta ɗau wani cuta ta mutu kenan kula da ita yana da mahimmanci har komawar mahaifar wurinta Ta yaya za a yi a gano tana ɗauke da cutar septicemia? Septicemia muguwar cuta ce duk gaɓoɓin jiki take kamawa. Da farko ƙwalluwa take kamawa. Daga kwalluwar ta kamu shi kenan sauran gabobin jikin bi suke. Dukkan jiki suke sankarewa. Ta yaya za a yi a gano wanga cutar domin a shayo kan shi? Za ku ga mace na da mugun zafin jiki. Ba ta ci tana firgice-firgice. Daga nan ana iya cewa cewa abun ba dama tunda ba ta magana tana ma suma a lokacin nan an san da tana cikin wani yanayi da bai kamata ba a kai ta likita. Eh,